Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol da kuma fara'a FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ma a wannan yammacin Lahadi ga kanin labarai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce yanzu haka a yammacin Afirka a shirye yake yaki da cutar Ebola. Sama da bakin haure 700 ne suka mutu a mako guda bayan da kwale-kwalensu guda uku suka nutse a tekun Bahar rum. 'yan wani direban taksi din nan da aka kashe tare da shugaban taliban mulla mansuru sun gabatar da korafi a wani ofishin 'yan sanda a pakistan a yau ne ake tuna cikar shekara ɗaya da hawan shugaba muhammadu buhari na najeriya kan gargar mulki masu saurare suka tuna shugaban muhammadu buhari wannan kamfen na cewa a dawo da kuma a kudinsu da aka sace a har kasar waje ya dauka ya kai abin da ya fi addaba talaka yanzu shine lamarin tsadar abinci yi ma darajar naira gyaran fuska ina ganin lokacin da yi daidai ba i belong to everybody and i belong to nobody da ko ne hukuma kaje ka samu sai ga suna da account barkate. an rufe su duka an sa duk account daya tak wannan kasan fa na 'yan najeriya ne gaba ɗaya bana buhari da apc dalilin haka idan kasana ya taɓarɓare dukkan mu abun ya shafa allah ya yarda idan muka ba da kaimi ko muka yi cin nasara a wannan shekarar na gama da su to insha allahu allah da za mu gama da su completely babban abin da muka samu a kasar shine zaman lafiya musamman bangaren da ake yan boko haram da suka hana kowa zama lafiya tun daga dan arewa zuwa kudu nan kowa bai da kwanciyar hankali Yau a bayan labarai shirin namu kam zai mai da hankali kan kewayowar wannan rana ce. Ta jama'a assalamu alaikum. Shugabar hukumar lafiya ta duniya WHO shiyar Afirka ta ce yanzu haka yammacin nahiyar a yake ya dakile duk wata barazanar barkewar cutar Ebola. a wata hira da ta yi ta musamman da muryar amurka cdc moyeti ta ce libya wato liberia da saliyo da gini suna cikin shirin nan wato na tunkara barkewar cutar cikin gaggawa saboda bunƙasa da aka samu a fannonin ayyukan duba gari da dukkanin wato ɗakunan bincike da kuma shi kansa kacokan fannin kiwon lafiyan ƙasashen a watan fabrairun bara moyeti ta zama shugabar hukumar ta who a nahiyar afirka a lokacin ana ganin fama da barkewar cutar ta ebola a yammacin afirka To kamfanin dallancin labaran kasar Iran Irna ya rawaito cewa 'yan kasar ba za su halarci aikin hajjin bana ba saboda irin wato Iran din ta gaza cimma wata matsaya da kasar ta saudiyya Kamfanin dallancin ya rawaito ministan al'adu da bin koyarwa addinin Islam wato Ali Jannati yana cewa Iran din ta ɗauki wannan mataki ne bayan irin halayyar da hukumomin Riyadh suka nuna wa wata tawagar wakilanta da suka je can saudiyyan domin tattaunawa kan yadda aikin hajjin na bana zai gudana. a cewar ministan sun yi ta jira hukumomin saudiya su faɗi matsayarsu amma duk da cewa an yi zama har sau biyu kuma lura da cewa suna kawo cikas cikin al'amarin da gangan a cewar iran yasa suka ce za su yanke shawarar cewa majatan ba za su je aikin hajjin bana ba ya kuma kara da cewa a gobe litinin hukumomin na iran za su fitar da sanarwa a hukumance ga al'ummar kasar dangantaka tsakanin iran da saudiya ta kara samun cikas ne bayan da mahajjatan kasar ta iran su sama da 400 suka mutu a bara a lokacin da aka samu wani yamutsi fiye da bakin haure 700 ne ake fargabar sun nutse a ruwa a wannan makon a wasu kwale-kwale guda uku yayin da suke kokarin ketare tekun bahar rum domin kaiwa ga nahiyar turai wato a cewar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya akalla bakin haure 100 ne cikin wani kwale su masu wato na masu safarar mutane ya nutse a ranar laraba yayin da ba a san inda wasu mutane 550 suka shiga ba a wani haɗari na daban da ya auku a ranar alhamis a lokacin da kwale-kwalensu ya taso daga libya ya nufi yankin turai 'yan sandan italiya sun ce sun cafke matukin jirgin na biyu wanda rahotanni suka nuna cewa dan asalin kasar sudan ne mai shekaru 28 bayan da waɗanda suka tsira daga haɗarin suka nuna shi sannan har ila yau wani jirgi ya nutse a ranar juma'a da adadin mutanen da ba a tantance ba an dai ceto mutane 135 sannan an samu gawarwakin 45 amma ba a san adadin waɗanda suka bata ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan uwan direban motar haya ko taksi wato dan pakistan din da aka kashe tare da shugaban taliban mullah akthar mansur a makon da ya gabata sun gabatar da korafi a wani ofishin 'yan sanda bisa kisan da amurka ta yi wa dan uwansu sai dai basu ambaci sunan wani jami'in amurka ko a korafin nasu ba direban taxi muhammad azam yana tuka shugaban na taliban ne a lokacin da wani makami mai linzami ya wato na amurka ya fada akan motarsa a kudu maso yammacin pakistan da ke lardin balochistan inda ya kashe sunan take 'yan sanda a gundumar noshki wato inda aka kai har na ranar 21 ga watan mayu sun tabbatar da karbar korafin a yau lahadi wanda ya yi bayani akan ainihin abin da ya faru a ranar ɗaya daga cikin 'yan uwan direban taksin ya ce azan ba shi da wata alaka da kungiyar 'yan ta'adda kuma yakan yi aikin safarar mutane ne tsakanin taftan da ke kan iyakar pakistan zuwa keta da ke baluchistan don wannan ya kara da cewa mamacin yana da yara guda hudu kuma bai kamata laifin wani ya shafe sa ba ruwan sama da aka ta yi tafkawa kamar da bakin kwarya wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a 'yan kwanakin na a jihar texas da ke kudancin amurka ya halaka mutane hudu a cewar jami'an ba daga agajin gaggawa mazauna yankin da lamarin ya shafa suna duba yiwuwar ficewa daga gidajensu baki daya yayin da ruwan ke kara haurawa tuni hukumomin wasu yankunan suka tilasta mazauna wasu unguwanni ficewa daga gidajensu ambaliyar ruwan ta sa hanyoyi sun rufe kana an kulle makarantu yayin da wasu masu ababen hawa suka makale kan hanya ana tunanin ruwan saman zai karu yayin da ake shirye-shiryen gudanar da bukukuwan ranar tunawa da dakarun amurka da suka mutu suna bautawa kasar labaran duniya kina aka saurara labaran duniya kina aka saurara To madalla za mu faro batun cike shekara guda da hawan shugaba Muhammadu Buhari kan kujerar shugabancin Najeriya daga Abuja kuma daga wakilin mu Umar Faruk Musa. A fira da ya yi da waɗansu 'yan jaridu shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewar abin da ya fita da masa hankali tun da ya hau ga mulki shine irin yadda aka yi sakaci da sharholiya da ɗimbin arzikin da ƙasar Najeriya ta samu a shekarun baya. ta hanyar kashe kudaden waje domin shigowa da kayan ci da alatu maimakon a yi tanadi kuma a gina kasa najeriya a fira da na da daya daga cikin jami'an hudu jama'ar a fadar gwamnati wato malam garba shehu ya bayyana min cewa babu shakka nasarorin da shugaba muhammadu buhari ya samu a yi fili suke musamman a kan waɗannan fannonin da shi shugaban ya bayyana a baya to amma ya gamsu da tsokacin da nake gabatar masa cewa akwai babban kalubale bayan da na magana abinci da kuma tabbatar da cewa kasashen ketare da aka aje makudan kudaden najeriya daga hannun barayin kasar shina ci gaba da zama wa kasar kayan kifi a wuya domin samu da dawa da kudin nan kasa najeriya shina da wahalar gaske wannan kan babbar magana domin ai idan masu saurare suka tuna shugaban muhammadu buhari wannan kamfe na cewa a dawo da kuma a kudinsu da aka sace a har kasar waje ya dauka ya kai shi mutane ba za a manta da yan sa da aka samu tsakanin shi najeriya da da prime minister na ingila a kwanakin nan ba kuɗi dai na najeriya da aka sata aka fitar da shi waje har akwai wanda yake na zamanin baya can tun mulki da aka yi lokacin shugaba marigayi janar sani Bacha. ana ta bin mutane a wancan lokaci na su alamisu ya gana james ibori ga gidajensu ga kudaden da suka ɗauka, ana ganin su a banki amma kasashen nan na turai sai ta maganar suke a je a dawo a je a dawo fatan mu shine wannan kamfen da shugaban muhammadu buhari ya dauka ya tafi kasashen duniya watakila zai sa su kansu nauyi da kunyar karɓar kayan sata ma da suke ya ishe su su kakkabo kuɗaɗen nan su dawo mana da su ana fata cewa za a samu ci gaba kan wayannan abubuwa ba da ɓata lokaci ba. To ya talakawan Najeriya su ma suke duban irin gwagwarmayar da shugaba Muhammadu Buhari a cikin shekara ɗayan nan. Shugaban kungiyar ceto al'umma ta ƙasa wato Hajiya Naja'atu Muhammad ɗaya daga cikin kuma manajojin kamfe na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi min tsokaci inda take cewa. Abin da ya fi addabar talaka yanzu shine lamarin tsadar abinci. To kaga a wannan lokaci an samu tsananin tsadar abinci saboda an daina shigo da shinkafa kuma wato akwai akwai mutane suna tunanin dala ce ba dala ce ta sa tsadar shinkafa ba don ita kanta shinkafar da ake noma a cikin ƙasa wadda babu dalan ka gani ita ma tana tsada kwarai da gaske to amma abin da nake kokari mutane su gane idan ka ɗauki jihar ku ta kebbi shugaban ƙasa ya sa kuɗi zunzurutu miliyan dubu sittin da biyar don ai noman shinkafa kawai ka gani shi kansa mai shigo da shinkafar in ka ɗauka ɗan gwate. ya zuba hannun jari kwarai da gaske a noman shinkafa a gurare irin jigawa mutane da yawa kuma yanzu gwamnati ta tallafa musu yadda za su shiga harkar aikin gona ga dangadan so ni na san cewar Allah yadda wannan shine yafi addabar talakan ƙasar nan kuma in Allah yadda za a samu mafita amma a yanzu gaskiya ana cikin halin wahala kwarai da gaske to sai dai a daidai lokacin da ake ta jinjina shugaba Muhammadu Buhari irin waɗannan nasarorin da ya samu da kuma irin matakan da yake ɗauka na bunƙasa sha'anin tattalin arziki arziki wasu 'yan ƙasa musamman ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki suna nuna mamakin su akan yadda aka murƙushe hannun shugaba muhammadu buhari ya amince da jaye maganar tallafin man fetur da kuma yi wa darajar naira wata kwaskwarima saboda an sani a tun lokacin da yake kamfe bai taɓa amincewa da waɗannan abubuwan guda biyu ba waɗanda yanzu ake ganin cewa za su iya kawo cikas a waɗansu guda da al'amura kamar na yau da kullum ga malam sha'abu idris ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wato a gaskiya gaskiya duk wani wanda yake kula da akida ta shugaban ƙasa, Buhari kuma ya fahimci tunanin shi da tausayin da yake matalakawa dole hankalin shi ya sosa. Ni ma ina cikin wanda nake ganin a lokacin da aka ce an ce tallafin da ake bayarwa wajen man fetur a ce kuma an yi ma darajar naira gyaran fuska ina ganin lokacin bai yi daidai ba. Idan ka dubi abin da ya faru a ƙasar Rasha ta karya kuɗinta ba ake kira rubul da kusan kashi arba'in bisa ɗanyi tunanin rasha za ta samu saukin abubuwa an samu saukin ba a samu sauki ba Najeriya ko da ta rage darajar nairanta wallahi ba na ganin za a samu sauki kamar yadda mutane suke tunanin wai za a iya samun sauki. Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi Abuja a lokacin da ake ta bukukuwa na cikar shekara ɗaya na shugaba Muhammadu Buhari a kan karagar mulki. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. shi ma nasiru adamu kaya ya nazarci yadda salon siyasa ya canja cikin shekara guda da ta shige i belong to everybody and i ni na kowa ne amma ba wanda yake da ikon juya mai ra'ayi in ji shugaba muhammadu buhari da yake rantsuwan hawa karagar mulki a ranar 29 ga mayun bara hakan ne ko ya faru don tun a zubahin mulkin shugaban ya sauya yadda gwamnoni ke miko sunayen waɗanda ake naɗawa minista inda ya rika can ko mutanen da yake ganin za su iya taya shi aikin yaƙi da cin hanci da rashawa don kuwa ai su ma gwamnonin ke zaɓar su ba sa bakin gwamnatin tarayya kazalika an samu sauyin tuhumar mutane da laifin almundana inda alamu ke nuna hatta waɗanda ke sahun gaba a kamfen ɗin takarar buhari ka iya aukawa tarkon hukumar yaƙi da cin hancin wani matakin da gwamnatin ta bullo da shi shine sanya asusu ɗaya ga dukkan ma'aikatan gwamnatin ta bangaren kuɗin shiga da ake kira TSA a takaice mukaddashin shugaban hukumar kula da tara kuɗin shiga da raba su ga sassan gwamnati Shatima Abba Gana ya faɗi tasirin wannan matakin da kowane hukuma kaje ka samu sai ga sanar da account barkate ba ma wanda ya san wayin su a san account din suna an bude su a sirce ya za ka san kudajen da ke an tara aka biya account din gwamnati da kuma wanda ba shiga account din gwamnati ba an rufe su duka an sa duk account daya tak kowane hukuma na da account daya tak kuɗin da ke shiga ciki da fita ana ganewa ana gani kudaje da suke bata da yanzu za su daina bata shi yasa muke cewa daidai ne a yi tese ɗin wani kalubale da gwamnatin ta fuskanta shine na faduwar darajar gangar mai a kasuwar duniya har ila yau hakan ya sanya gwamnatin sanar da cilla litar mai zuwa naira 145 daga naira 86 karin dai shine mafi yawa a tarihi a lokaci guda da ya sanya kungiyar kwadugo aukawa yajin aiki da bai samu nasarar goyon bayan jama'a ba da ke cewa Allah ya bamu kuɗin saya Mansur Manu Sauro ɗaya ne daga 'yan jam'iyyar APC mai mulki. in sha Allahu za a iya samun farin ciki dama ko da yaushe idan ka duba shi gina ƙasa sai an yi haƙuri ba wai a dare ɗaya kawai ake samun komai a ce ya zo ya wanzu a cikin abin nan ba Wannan ma na faruwa ne duk da kuncin tattalin arziki da ya kara ta'azzara don wasu jihohin ba sa ma iya biyan albashi da kuɗin fansho kan kari. Masanin ma'adinai Dalhatu Ribado ya ce jihohin sai sun sauya dabara. Suna kashe kuɗi ba su a neman tattali yadda jiha za ta ci gaba kuma ba su a kula da internal generated revenue na state. Zan baka misali kar ka sha mamaki a state na northern Nigeria wasu state fa anu da wuya su yi generated up to 500 million naira. a shekara. A kuma suna suna depending because ana samun kuɗi na banza daga federal allocation a <laughs> ah, dalatu ba za ka kira wannan kuɗin na banza ba ah, tun da yana tsari mulki na banza ba ya kamata su yi tsari kuɗin nan in ya shigo a samu a yi tattali yanda za a samu ayyukan yi a state sai suna kashe kudin ba su a considering yadda za su yi su kara bunƙasa tattalin arziki kamar yanzu muna da agriculture da waɗannan nasarori da ake ambata a ra'ayin dan jam'iyyar pdp mai adawa barista ahmed gulak da za su fi kyau in an shawo kan sabbin tsageren niger delta avengers su daina fasa bututun mai ya kiro manyan manyan jigogin wannan shashin south south ya yi mitin da su ya gaya musu cewa wannan kasan fa namu gaba ɗaya ne ba na Buhari ba wannan kasan fa na 'yan Najeriya ne gaba ɗaya ba na Buhari da APC ba dalilin haka idan kasana ya taɓarɓare dukkan mu abun ya shafa babu ɗan Najeriya ko yana PDP ko yana APC wanda zai ji daɗin abin da yake faruwa dalilin haka ya kamata ya samu zama da su face to face mu ga ma juna gaskiya kasan nan ba na buhari shi kaɗai ba kasan nan na 'yan najeriya ne gaba ɗaya mu allah ne ya kawo buhari yau shine shugaban kasa dalili haka shi zai gama nashi kuma wani ya zo dalili haka bai kamata mu kashe kasan mu ba adawar pdp da apc ta ragu a kafafen labaru tun fara shari'ar kakakin pdp olisa metu da kuma zaman lai muhammad ministan labarun kasar da hakan ya sanya shi komawa bangaren kariya rabewar pdp gida uku shi ma ya taka taka rawa duk da gwamna fayo shi na ikiti na kara matsa matsakaimin caccakar gwamnatin Buhari. Na tambayi shugaban amintattun PDP Walid Jibrin cewa na hango fa sanata Ali Sharif zai yi ya sauka daga mukaminsa ga amsar da ya bayar da ta shafi hawan Buhari kan mulki. Shi Madu eh, Sharif ɗin kaman wata guguwa ne shi ma ko shi ma na ga kaman yadda ake tafiya da shin nan da yadda ake biye da shin nan ina ga wata guguwa ne sai da ko watakila guguwan Kanuri kila ba zai kai guguwan Fulani ba amma <laughs> amma amma guguwan ni tunda muna nan a wannan yakin zan koya masa yadda guguwan buhari ya zo ya same mu ni ma zan koya masa don ni ba fulatani ne sarkin fulani ne zan koya masa yadda guguwan nan za mu kare ta in allah yadda kalubalen apc mai mulki zai ragu in yakin tuhumar shugaban majalisar da dattawa bukola saraki ya kaya ta hannun dama a kotun da'ar ma'aikata ministocin buhari da jam'iyyar apc ba sa walwala irin na zamanin pdp da hakan wa imma ya shafi komar tattalin arziki ko guguwar juyin juyali sha'anin siyasa ya shafe su ne nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja Najeriya. Babban abin da kusan kowa yarda da shi shine cewa gwamnatin Buhari ta taka muhimmiyar rawa game da batun yakar Boko Haram kamar yadda wakilin mu Hassan Maina ne yake faɗi. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta gaji manyan matsalolin tsaro da suka haɗar da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami a kudancin kasar rikicin makiyaya da manoma a jihohin tsakiyar Najeriya matsalar barayin shanu a yankin arewa maso yamma amma an yi itifakin cewar duka waɗannan matsaloli babu abin da ya fi ta da hankali kamar tarzomar 'yan boko haram a shiyar arewa maso gabas jim kaɗan da rantsar da shi shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin mai da cibiyar ba da umarnin yaƙi ta najeriya zuwa maiduguri kana daga bisani aka ɗauko babban kwamandan dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi manjo general tukur buratai aka naɗa shi babban hafsan mayakan najeriya tare da ƙara masa mukami zuwa lieutenant general aka kuma ba shi umarnin kawo ƙarshen wannan yaƙi cikin watanni uku. To bring the Boko Haram criminality to a complete stop, I issued several directives. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ya ce don a dakatar da duk wani aika aikar 'yan Boko Haram a gaba ɗaya. Ya ba da umarni na ƙara ƙarfafa aikace-aikacen dakarun ƙasar a shiyar arewa maso gabas. To block all access in and out of the Sambisa forest in order to tighten the news round the criminal. Ya ce kakkatse duk hanyoyin shiga ko fita daga daji dajin Sambisa don a takura kai kuma 'yan Boko Haram ta hanyar mai da hedkwatar shirin yaƙi na runduna ta uku na sojan Najeriya zuwa da maturu da kuma mai da brigade na 27 zuwa Buniyadi kana da kuma tattara kayan aikin soja a da maturu da zumar karfafa wannan fafatawa mai take Operation Lafiya Dole. a nasu bangaren kakakin hedkwatar sojin saman najeriya group captain famu yiwa ya bayyana min cewar suna amfani da kuraman jiragen nan marasa matuka wurin kai farmaki. Muna amfani da jiragen saboda dalilai guda biyu. Mu tattara bayanan sirri kan kai koman 'yan Boko Haram da da waɗannan kuraman jiragen da ba su da matuka a cikin su suna kuma kai farmaki daga nesa saboda suna ɗauke da manyan makamai. Amma dai a gaba ɗaya mun takaita sannan mun takura kai koman 'yan Boko Haram kuma wannan fafatawa ba wani abu bane da za a ce an kammala shi a dare daya. Dr. Muhammad Nur Dongel ƙwararre ne a sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci a jami'ar Maiduguri. Sai an samu intelligence an tattace ina inda Boko Haram suke, ina suka buya, akwai bulamomi da hakimomi da sauran duk sun fi inda suke yaran nan. General Abayomi Gabriel Oloni Sheken, shugaban baki ɗayan sojan Najeriya, ga abin da yake cewa dangane da wannan fafatawa. Yanzu dai wanki ya ƙare saura ɗauraya. mun gama wannan yaƙi mun gama da su masu sharhi na ganin cikin shekara ɗaya da ta gabata gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi rawar gani a sha'anin tsaro kuma kakakin hedkwatar tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar na ƙarin shan wannan alwashi allah ya yarda idan muka ba da ƙaimi kuma muka yi cin nasara a wannan shekarar na gama da su to insha allahu allah da za mu gama da su completely hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madina Dauda ta nazarce da salon kiɗi ya canja a majalisun dokokin tarayya guda biyu. yayin da sashen zartarwa ke dagewa wajen batun yaƙi da cin hanci da rashawa da 'yan ta'addan boko haram 'yan majalisa masu tsara dokoki na faɗar irin abin da suke ganin sun cimma da kuma abin da aka cimma da haɗin kansu a ɓangaren zartarwa dan majalisa ɗan lami kurfi ya ce babban nasarar ta shafi samun ingantar tsaro ta hanyar fatattakar 'yan boko haram mu abun alfahari na farko da gare mu a wannan kujera da muka hau shine babban abin da muka samu a ƙasar shine zaman lafiya musamman bangaren da ake yan eh, boko haram da suka hana kowa zama lafiya tun daga dan arewa zuwa kudu din nan kowa bai da kwanciyar hankali wanda yake an waye gari yau za ka tuka motar ka kai kaɗai daga kano ka taya mai duguri lafiya ka je lafiya ka dawo lafiya ba tare da wani faduwar gaba ba. Wannan matsayar ba ta sha bamban da ra'ayin sanata Ibrahim Gobir ba kan lamarin na tsaro. Na farko abin da zan ce shine tun lokacin da aka kafa majalisar nan ba a taɓa samun lokacin da 'yan majalisar dattijai suka tashi kwansu da kwarkwata su ba don su je su ga ta'asar da ake aikatawa a can gabacin ah, ah, arewa musu gabacin najeriya inda suka je suka ga abubuwan da ke gudana sannan wannan kuma shi yasa lokacin da aka dawo aka kafa hukuma ta bunƙasa tattalin arzikin ah, arewa maso gabas ta najeriya wannan kuma yana da kyau kwarai da gaske sannan na biyu an duba akwai haɗin kai wanda aka samu a cikin majalisa wanda ba ta samun irin shi ba dukkan mu mun haɗa kanunmu kuma muna yin abubuwa gaba ɗaya alhamdulillah sannan na uku ba a taɓa lokacin da an ka zo wajen tantance ministoci ba ba a yi watsi da wasu ba sai wannan karo aka zo gaba ɗayansu saboda yarda da amincewa wadda muke wa shi mai girma shugaban ƙasa kowa aka bar ya wuce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka ga nasarori waɗanda muka ga an samu a wannan majalisa Shi kuma ɗan majalisar wakilai ya Yaya Bauchi Tongo ya duba nasarar amincewa da kasafin kuɗi ne bayan je ka dawo da aka samu. Mun gode wa shi mai girma shugaban ƙasa domin ya kawo bajet ɗinsa na shekara guda wadda kuma a tun da aka kafa Najeriya ba a taɓa kawo irin wannan bajet. Kuma muna ganin kamar yadda ya shirya ya kawo a majalisa mun yi bita ɗaya bayan ɗaya bajet ne wadda zai taimaki ƙasar nan wadda kuma ƙasar nan za ta samu rayuwa ingantacce wadda kuma kowaye zai mori wannan bajet ɗin da aka kawo shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa aliyu sabbi abdullahi ya yi bitar kudurori da dokokin da majalisar ta zanta a kansu akwai dokoki kamar ɗari da kusan ɗari biyu wanda aka kawo a cikin su to a yanzu muna da 167 waɗanda suka yi first reading second reading muna da 39 sannan waɗanda ke third reading muna da guda shida duk a cikin waɗannan lokutan. Ba shakka majalisar dattawa na fama da kalubalen shari'ar da shugabanta Bukola Saraki ke fuskanta a kotun da'ar ma'aikata amma bangaren wakilai karkashin kakaki Yakubu Dogara da dama-dama. Madina Dauda muryar amurka daga abuja najeriya ba a najeriya kawai ba har ma da sauran kasashen afirka ta yamma mutane suna tsokaci kan wannan batu na cikin shekara ɗaya da hawan shugaba muhammadu buhari kan mulki kamar yadda wakilin mu baba yakubu makiri yake faɗi to ko yalla akwai wani tasiri da harkokin siyasa da mulki ke yi a ƙasashe makotan najeriya tambaya kenan da na yi wa malam muhammad salihu wani dan kasuwa a birnin kotono kasar jamhuriyar benin kasar benin in ka ji an ce maka najeriya tana ciwon kai to nan mutuwa ake yi saboda in gaya maka almost cikin kashi kashi tamanin da biyar abubuwan da suke tafiya kasan nan na bangaren kasuwanci daga najeriya so shekara ɗaya na gwamnatin janar muhammadu buhari gaskiya abu ne wanda yake sai mu yi allah godiya amma in dai mutane za su yi ma kansu adalci to shekara ɗaya ma da muhammadu buhari ya kan shugaban ƙasa bai ma kamata a ce a fara jiba wai wani aiki ko kuma wani abu da mutane suke bukata a yi masu a wannan lokaci ba saboda a da ɓangar da aka yi a baya amma a cikin shekara ɗayan nan da wannan bawan allah ya yi yana ganin tasirin wata saboda ka duba ku irin yadda aka dinga kashe mutane a sanya. nan. Mama Salu kenan dan kasuwa a birnin Kwatano. A gane kuwa inda ake samun masu kai kawo don yin kasuwanci a Najeriya, nan ma akwai tunanin akwai haske nan gaba akan mulkin shugaba Buhari kamar yadda Malam Bawa Abubakar ya bayyana min. yanzu zuwa wannan lokacin da za a yi bikin samun shekara guda da kama mulkin Buhari hakika abin da ni na fahimta shi ne wato ko ba komai wato ya yi bakin kokarin su ne an san to an ɗauki matakan tsaro idan ka duba maganar boko haram da ya alƙawari nan da watanni uku zai magani shi juma'a da za ta kyau tun daga laraba take abin na farawa to saboda haka akwai haske abin da muke fata shi ne yan najeriya su ƙara haƙuri. ko shakka babu al'ummar yammacin afirka suna kyautata wa shugaba muhammadu buhari zato abubuwa za su daidaita nan gaba. To yanzu kuma ga takardattun labaran duniya. shugabar hukumar lafiya ta duniya da who a shiyar afirka ta ce yanzu yammacin nahiyar a shirye take ya wato dakile duk wata barazanar barkewar cutar ebola a wata hira da ta yi ta musamman da muryar amurka a matashi dc moyeti ta ce labirai da saliu da gini suna cikin shirin wato tunkarar barkewar cutar cikin gaggawa saboda bunƙasa da aka samu a fannonin ayyukan duba gari da ɗakunan bincike da kuma shi kansa kacukan fannin kiwon lafiyar ƙasashen a watan fabrairun bara moyeti ta zama shugabar hukumar ta who a nahiyar afirka a lokacin ana ganiyar fama da barkewar cutar ta ebola a yammacin afirka kamfanin dillancin labaran kasar iran na irna ya rawaito cewa 'yan kasar ba za su halarci aikin hajjin bana ba saboda iran ɗin ta gaza cimma wata matsaya da kasar ta saudiya kamfanin dillancin ya rawaito ministan al'adu da bin koyarwa addinin islama wato ali jannati yana cewa iran ɗin ta ɗauki wannan mataki ne bayan irin halayyar da hukumomin riyad suka nuna wa wata tawaga wakilanta da suka je can saudiya domin tattaunawa kan yadda aikin hajjin na bana zai gudana a cewar ministan sun yi ta jiran hukumar saudiya su faɗi matsayarsu amma duk da cewa an yi zama har sau biyu kuma lura da cewa suna kawo cikas cikin al'amuran da gangan a cewar iran ɗin yasa suka yanke shawarar cewa majatan ba za su je aikin hajjin na bana ba fiye da bakin haure 700 ne ake fargabar sun nutse a ruwa a wannan mako a wasu kwale-kwale guda uku yayin da suke kokarin ƙetare tekun bahar rum domin kaiwa ga nahiyar turai a cewar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya akalla bakin haure 100 ne cikin wani kwale-kwale masu safaran mutane ya nutse a ranar laraba yayin da ba a san inda wasu mutane 550 suka shiga ba a wani hadari na daban da ya auku a ranar alhamis a lokacin da kwale-kwalensu ya taso daga libya ya nufi yankin turai yan uwan direban motar haya ta taxi wato dan pakistan din da aka kashe tare da shugaban taliban mullah mukhtar wato al-akhtar mansur a makon da ya gabata sun gabatar da korafi a wani ofishin 'yan sanda bisa kisan da amurka ta yi wa dan uwansu sai dai basu su ambaci sunan wani jami'in amurka a korafin nasu ba direban taksin muhammad azam yana tuka shugaban na taliban ne a lokacin da wani makamin linzami na amurka ya fada akan motarsa a kudu maso yammacin pakistan da ke lardin balochistan inda ya kashe sunan take su duk biyun 'yan sanda a gundumar noshki wato inda aka kai harin na ranar 21 ga watan mayun sun tabbatar da karbar korafin a yau lahadi wanda ya yi bayani akan ainihin abin da ya faru a ranar ɗaya daga cikin 'yan uwan direban takzin ya ce azam ba shi da wata alaka da kungiyar 'yan ta'adda kuma yakan yi aikin safarar mutane ne tsakanin wato taftan da ke kan iyakar pakistan zuwa keta da ke balochistan dan uwan nasa ya kara da cewa mamacin yana da yara hudu kuma bai kamata laifin wani ya shafe sa ba ruwan sama da aka yi ta tafkawa kamar da bakin kwarya wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a 'yan kwanakin na a jihar texas da ke kudancin amurka ya halaka mutane hudu a cewar jami'an bada agajin gaggawa mazauna yankin da lamarin ya shafa suna duba yiwuwar ficewa daga gidajensu baki daya yayin da ruwan ke kara haurawa Masu sauraro da takaitattun labarin nan muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci sai gobe da karfe shida na safiya a agogon Najeriya za ku sake jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Ana iya ci gaba da sauraron mu a yanzu haka a rediyon mu na matasa na wayoyin hannu wato dandalin voa.com. Yanzu kuwa madadin Mahmud Lalo da Caleb Gedichew Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.